بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والرزق وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما سعادك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى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 اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأسلع أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasin mu akan salatul janaza idan ba kumanci ba shekaran jiya mun kwana wato a babin ashahiru fi sabilillah wato wanda yayi shahada fi sabilillah to wannan la gusaru wala yusalla alaihi ba a mai wanka kun ba a mai sallah wanda yayi shahada fi sabilillah ba a mai wanka kun ba a mai sallah أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب أنا عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره يتي للي جابر بن عبد الله يا باشا الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين min katala uhud wato yaƙin uhud musulmi sun wahala kwarai da gaske saboda haka kuma gashi an kashe musu mutane fiye da saba'in za su yi kabari su sa su to abin ya yi tsanani kwarai da gaske ga wurin kunga Ohudu, kunga dutse na inda makabartar nan take kunga dutse na kuma wannan lokaci kun san babu diga wadda za a tsara dutse da ita kun san babu ta to sai ana yin rami guda annabi ya kasance yana hada ya jima'u bainar rajulaini yana haɗawa tsakanin mazaje guda biyu min katala uhudin cikin wayanda aka kashe uhudu fi taudin wahidin cikin zane guda wato likawani guda sai a sa mutum biyu don babu likawanin da za a sa kowane mutum a sa cikin nashi likawani to babu likawanin wanda za a yi wannan sannan kuma ba a iya gina musu ramu kowane shi ɗai sai annabi ya haɗa tsakanin mutane biyu a sa cikin duka guda a sa cikin rami guda sun mai kulu ayyukun aka saura a aka da sai ya ce to yana tambaya sai ya tambayi mutanen da a tare da su mutanen ga cikin su wahi sanin haka wani ushira ilaihi a wani ushira lahu in an kai ishara gare ila ahadin zuwa ga wani an ka ce wannan ya yi sanin qur'ani to kaddama hu fil lahadi sai annabi ya kaddamar da wannan da ya sanin qur'ani ya kaddamar da shi cikin kabari sai a sa shi da wajen gaba wa qala ana shahidun ala haula'i wa mal qiyama annabi ya ce waɗanda mutane ne ashe da gare su ranar kiyama sun yi jihadi saboda Allah har sun yi shahada ne ashe da kun wannan ya isa daraja annabi ya ba da shi da ya ce mutanen da duka mutanen Allah ne babu wanda adda wata manuha ciki wadda ba ta da kyawu ya ce ni a ce da su yau mal kuma wa mara bi da sanihin bi ya ba da umarni a turbude su da jininsu, wato wanda an ka tare su har an ka kashe su da shi jinin na zuba to a ruhe su da shi ana yi musu da kawani amma ba a yi musu wanka walam yusalli alaihim annabi bai musu sallah ba walam yugtasalu kuma ba a wanke su ba kun ba a yi musu sallah ba ba a yi musu wanka ba wanda ya nuna kenan waɗanda sun kai shahada wajen yaƙi babu sallah babu wanka haka na aka rihe su don su tashi da wannan jinin nasu wanda sun ka taho da shi don su tashi da wannan jinin ranar kiyama hada hadisan sahihun wannan hadisi ne sahihi wa ruwa kuma an rawaito an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam da qatala uhud wanda Allah ya ba da labari ya ba da umarni ga matattu wanda aka kashe ranar ranar yaƙin uhud a abin nan yace abin da za a yi an yanzu an yanzu anhum alhadid wal julud a cire musu ƙarfi a cire musu fata wa an yi hannu kuma an yi rufanu a tulbuɗe su da dima'ihim da jinenansu wata yabihin da ta waye su amma dai ba a yi musu wanka ba da jininsu an karye su amma kun ba a yi musu sallah ba haka na an karye su mala'iku za su yi musu sallah qala rahimahullah hada huwa sunnatu fi shahidi wannan ita ce sunna ga wanda ya shahada an yanzu anu al'abin na alfira'u wal juludu wal kaifahu wal asliha ya ce abin da dama a sunna ga wanda sun kai shahada a ɗebe fatu a ɗebe hufofi a ɗebe wakamai wato ga jikinsu wai da fano bima abin nan bima alaihi min siyabe abin na sauran tuwahi wanda sun ka shahi kowa da kowa to sai a turbude su da wa'annan tuwahin nasu wata faƙar ulama ko malamai sun yi tafaki ala anna shahida maqtul cewa wanda ya shahada wanda aka kashe fi ma'arakatil kufari wajen yakin kahirai duka abin nan malamai sun yi ittifaki cewa layi wasa ba a yi masa wanka duk wanda ya mutu wajen yakin kahirai ya yi shahada to la yusalu ba a yi mai wanka waqtalabu fi salati alai amma sai sabani ana mai sallah yanzu dai wa'ancan kun ga annabi bai musu sallah bai musu wanka ba to amma malamai duka sun yi ittifaki ba a yi musu wanka to ana musu sallah nan na suka sassaba waqtalabu fi salati alai fa dhahaba akatharu ila annahu la yusalla alai mai yawan malamai sun ta cewa duk wanda ya shahada wajen yakin kahirai ba a yi mai sallah wa huwa qawlu ahli madina shine maganar mutanen madina wa bihi qala malikun kuma da shi maliki ya fatawa wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da imamu ahmad bin hanbali imamu ahli sunnati wal jamaa duka sun yi cewa ba za a yi sallah ga wanda ya shahada wajen yakin kahirai ba saboda an ga annabi bai yi musu sallah ba wa zahaba qaumu wasu mutane ko sun tahi cewa annahu salla alaihi ai wanda ya shahada fagen yakin kahire ba ai masa wanka amma an ne mai sallah li'annahu ruwaya anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hamzata da an cewa annabi ya wa hamza sallah wa huwa qawlu sauri wannan ita ce magana sufyan sawri wa ashabur ra'i da malamai ashabur ra'i wa bi qala ishaq kunga wato magana mai inganci wanda ya mutu wajen yakin kayayi ba a yi mai wanka ba a yi mai sallah amma kun ji saɓaninsu a sufayanu sauri yana ganin ya kamata a yi mai sallah in ji sufayanu sauri yana ganin ya kamata a yi mai sallah shi wanda ya mutu hujin yakin kahiri ya kamata a yi mai sallah domin abin nan amin minna annabi ya yi sallar da hamza wannan magana su bayanu sauri da shi da ashabin ra'ayi wata awwalu wata awwalar awwaluna maruwa min salati ala min salati ala hamza amma wasu malamai su yi tawili cewa ai sallar da aka ce yawa hamza faja alaha bi ma'anar du'a ai ya kai ne sani kamar ma'ana addu'a addu'a ce yayi ma hamza ba sallah ce yayi ba kamar ruwaya an uqbata min amir kamar da aka rawaito daga uqba ibn amir قال sallan nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم على قتل أهد samani ثماني samani sai سنين kun san da annabi zai mutu da mutuwa ta zo mai zai mutu ya yawo wasu rayi yana kai ziyara da tsohon abokai wa'anda an kai rigima aka yi rigima sosai da suwa sun karasu shi kuma Allah bai ne yin rasu ba sai yanzu ya ga alamun mutuwa to yana yawo wajajen kaburburan rasu ya musu addu'a to a wannan lokaci ya je wajen makabartar Uhud ya yi musu addu'a ba a da tamani sanin bayan shekara abin nan takwas kalmuwar da lil yi wal amwati duk irin wa'annan tsohon abokai yana zazzagayawa gare su ne musu irin wannan addu'a ya zama kalmuwar di'i kamar mai ban kwana lil ahya'i wal amwati da masu rai da matattu kun ga kenan wannan ba sallah ta bai musu addu'a ce kuma kowane mutum yana da kyau shi ma ya kula da wannan in ta a ta yau kusa a rika tunawa da abokan rigima na farko wayanda aka yi rigingimu da su Allah ya taimaka har aka yi nasara wasan su marigaya na to aje inda kaburburan su a yi musu addu'a a wasunsu kuma suna nan da rai su ma a yi masu addu'a a gaishe su saboda sun yi ƙoƙari a je a gaishe su to kun ga wannan abin da suka ci shi ne ma'anar sallar da ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan kyakkyawan abin nan ne wanda kuma baka samu gani ba in an ka taho radda ya mutu to karakai a yi mai sallah tare da kai kai ban kwana da shi na ƙarshe wato ka ba da haƙƙi na ƙarshe saboda su ba annabi dukkansu suna tare da annabi ba su yi ridda ba ba su yi ba sun ka canza tahiya daga annabi don harkon tahiya tare da su ake har aka kawo yanzu ana nan tare da su don haka yana ban kwana da su masu ransu da matattu bi yana ban kwana da su domin kamar da ya gabata kun san shi matacci duk da ka je inda kabarin mata ce kai mai sallama yana ji shi sa annabi ke zuwa da kai ne yana gaishe su ya nemi musu addu'a don abin nan tunawa da inda an ka hito waktalahu ko malamai sun saba wato abin nan fiman ustina fil ma'araka ga mutumin da aka jiyar da shi raunin nuka fil ma'araka wajen yaki amma bai mutu ba bai yi shahada ba fahimila an ka ɗauko shi wa bai ramakon akwai raununuka ga jiki ne ko ina to kun ga dai wajen yaƙi ya samo su yakin kahirai amma bai mutu can ba sai aka ɗauko shi aka zo gida da raununukan na ana jinya ma ta ba da hu daga baya sai ya mutu to yu yugusalu shi ma dai kun ga shahada ce to yu yugusalu wa sallallahu alaihi shi ma za a yi mai wanka a yi mai sallah amla ko ba za a mai wanka ba za a yi mai sallah ba bai mutu ma'arakata al-kufari ba amma dai ya samu rauni ma'arakatar kufari ya mutu daga baya to ana mai wanka a mai sallah fa ba qaumun ila annahu yughsal wa yusalla wasu mutane sun ta ciya za a yi mai wanka za a yi mai sallah domin raunin nuka ya samo daga hagen ma'arakatul kufari amma bai mutu can ba wa bihi qala malik wannan fatawa ita ce fatawar da imamu malik yayi cewa duk wanda aka je yaki da shi ya samu raununuka wajen yakin nan wanda raununukan nan ba su bar shi ba sai da ya mutu amma dai bai mutu can ba sai da aka zo gida ana jin yayar rasu to wannan mutune za a yi mai wanka za a yi mai sallah duk da yake shahidi na za a yi mai wanka a mai sallah wa bil hadisi dalilun ala annahu yajuzu dafnul jama'ati fil qabr wahid cikin hadisan na akwai dalili wanda ya nuna ya halitta a turbuɗe jama'a da yawa cikin kabari guda kun ji annabi yana haɗawa baina qatala uhudin tsakanin waɗanda aka kashe uhudu kun ga kenan ya halitta a tare jama'a cikin kabari guda shi yasa annabi yayi haka nan wa yuqaddamu ila al-qibla amma a gabatar wajen al-qibla abdaluhum wanda ya daraja cikin su a don ko gawa gawa wani ba ɗaya take da wani ba ba ɗaya take da gawa wani ba don haka sai a diba cikin gawawakin gawawa ta yi daraja wani na yi ilimin addini sai a gabatar da gawa ta yi ilil qiblati wajen alƙibla. domin rahamar Allah daga alƙibla ta ka zuwa to in ya zo ya sha sannan a kawo mana baya gare shi ruwaya an ruwaito an hisham bin amirin ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm A Hafiru wa awsi'u wa hasinu annabi ya ce in ji hisham bin amir ranar yaƙi a wahudu a hafiru ku gina rani. wa wasu mai faɗi ƙwarai wa asinu ku kyautace shi saboda mutane da yawa za a sa ciki ba mutum guda ba don haka ku haɗa da ramin kuma ku yi gina mai shawo. Allah sarki yanzu ya aka ce mutum ya ce wurin nan ya yi gina akwai aiki ƙwarai da gaske saboda dutse na amma wannan lokaci annabi ya ce sai yi su cikin wahala sun wahala an yi kwanaki ana wannan rigimar kuma mafi yawa an kashe uwayensu wasu an kashe yannansu wasu an kashe abin na na suna cikin gajiya da damuwa annabi ya ce su gina wannan rami kuma haka sun fi gina ramun nan Allah ya gafarta wa sahaba annabi Allah ya haskaka kaburburan sahaba annabi Allah ya ƙara mana son su cikin zukatanmu Allah shi haɗa mu aljanna tare da su waruwaya kuma an ruwaito ya ce a amiku ku yi zoyi ku gina ramin kabari su yi zoyi kwarai wa hasinu kuma ku kyautaci ramin wa isini ne wa talata fi kabarin wahiri? ku turbuda mutum biyu mutum uku duk ku turbude fi kabarin wahiri cikin kabari guda amma wa qaddimu a qur'ana ku gabatar wajen gabas aka tarhun ƙura'anin wanda su Qur'ani da yawa famata wato a wanda shi Qur'ani da yawa famata sai ya mutu ai abin nan wa ƙuddima bai na rajulain ai a gaba to famata abi famata abi ya ce sai na ya mutu wa ƙuddima bai na rajulain sai an ka gabatar da shi gaban mutane biyu kabarin baban su uku an kasa ya ce amma babana shi an ka gabatar wajen gabas shi an ka kaddamar don ya yi su ilimi shi yasa wato aka cewa wanda duk ya tsara ilimi ko gida mutuwa an ka yi mai ilimi gawa ta ba ɗaya take da wanda ba mai ilimi ba ba ɗaya suke ba ilimi suna ne na Allah wanda duk yake ciki ne to mutum na wanda ba ɗaya yake da wanda ba haka nan ba ƙalar rahimahullah mai littahi ya ce kwai zawo da ajjana izon lissalati alaiha idan aka kawo gawoki an ka aji lissalati alaiha don ayi musu sallah in an ka kawo gawoki an ka aji ana so ayi musu sallah to lokacin da aka ɗauko gawoki aka aji don ayi musu sallah ila al-imam abdulhum to sai a gabatar wajen liman wanda duk ya su alheri shi aka wa kusa da liman kusa da liman wanda duk ya yi alheri shi aka wa don addu'o'in da ke hitowa daga bakin liman alheri na to shahara ta ɗaga wanda a kusa da liman kafin ya isa gaba kun ga wajen sallah wanda ya daraja shi a shi a baya wajen liman wajen turbuɗewa wanda ya daraja shi a wajen alƙibla kuma wajen turbuɗiya ya ce abin na na za wuce an jana'izar lissalati alaiha ƙarriba ilil imami abdullahum ruwaya an amarin an ruwaito daga amar maula bi bin naufalin annahu shahida ta shi amaru wato ya halarci wata janaza janazata umu kulsum wato janazar ummu kulsum binta ali biya ali bin abi dalib imra'atu umar bin khaddabi mata umar dan khaddabi to lokacin da ammaru ya halicci ta, da ita wamna haddadanta zaid bin umar ah, gaba ɗaya za a yi musu sallah ilar gulamu min mayilin imam ita mace ta wannan yaro sai an kasa shi daura da liman kusa da liman min mayalil imam wa bil qawmi ibn abbas cikin sahabban da suka zo sallah akwai ibn abbas wa abu sa'id ibn maqburi da abu sa'id ibn maqburi wa abu qatada da abu qatada wa abu huraira da abu huraira fa qalu hadhihi sunnah sun kace wannan shi as-sunnah idan za a yi sallah gawa da maza da mata to namiji shi aka ajiyewa kusa da liman ba a aje mace kusa da liman namiji aka ajiyewa kusa da liman faƙalu hadiyar sunna suka ce wannan shi a sunna haka ake yi wato masibobi suna faruwa da yawa dori fiye da na yanzu a illa dai na dori don na addini na na yanzu kuma kai tana ce kawai a kunga yanzu mai yawa idan an yi mutuwa mai yawa sai ku ga mutum gudana ka mutuwa sai a yi sallah a ruhe shi sai dai can ba a rasa ba akan zo sallar wani sai ga wani kuma an zo a yi wa wani sallah sai ga wani kamar idan asibiti na misali an to a yi sallar wani sai ga wani amma in ba haka nan ba mai yawa duk guda gudana aka yi to amma wancan lokaci akan yi abin nan hiye da guda kamar wanda kun ka gani wani lokaci wajen yaƙi ya yi shahada wani lokaci kuma masibobi da yake lokacin na ana yawan annoba a wannan lokaci kun ga wani lokaci ayi yi annoba sarakuna ɗai ka mutuwa duk sarakuna mai yawan sai sun mutu wani lokaci a yi alloba masu kuɗi ɗaya na ka mutuwa babu talaka ko guda da ka mutuwa wani lokaci a yi alloba malamai na ka mutuwa babu jahili ko guda da ka mutuwa to haka dai irin allobobi haka nan dai suke wannan lokaci to kun ga yanzu da taimakon Allah babu irin wa'annan abubuwa sai dai hitina a ako hitina ta aukuwa a cikin garuruwa musamman ƙauyuka a shigo a kashe mutane da yawa kun ga wannan hitina ce alamomi ne na tashin duniya shi wanda ya zo ya kashe mutane bai san mina na yasa ya kashe su bai sani ba su da an ka kashe ba su san mina na yasa an ka kashe su ba sani ba kowa an ka tambaya shi ne addini ne wanga abu bai da labari to ya ce irin ta duniya yanzu shedan ne ka unhani da dama ta yi yana haddasa abubuwa da yake an kawo ƙarshe lokacin da aka ce za su aukun suna nan suna aukuwa muna roƙo ga Allah subhanahu Ta'ala ya samu yake kyakkyawan ƙarshe wa ana usmana wa ibn umar an rawaito daga usmanu da ibn umar kanu yaj'aluna ar-rijala min mayil imam wan nisaa min al qibla usmanu ibn affan radiyallahu anhu da mashahurin sahabin nan abdullahi bin umar in aka ce su yi sallar gawa in akwai maza da mata cikin gawa bakin to abinda suke sai su sanya maza kusa da liman mata wajen alƙibla haka suke yi mata wajen alƙibla maza wajen liman wabi dalilin aidan cikin wannan akwai dalili ala anna annal akafana idza daqat cikin wannan hadisi kuma ya nuna idan likafani ta yi kunci wato ba a samu likafanin da ka isa matattu duka ba za da in ta yi kunci za an yi kafanin jama'atu fi saudi alwahidi ya halitta a yin mutane da yawa likafani da tawayi guda a tara a ɗazani a tara mutane a game su duk a kulle. sannan a tallaba su a shiga da kabari kamar da kun kaji ya ce a abin nan ko faɗa da kabarin wa ause'u wato ku yi mai faɗi wa amiku ku yi mai zurgi to idan akwai lalurar tasa a yi haka nan ya halitta a yi haka nan in babu alkawari kusan wato dori an yi fama da matsaloli na talauci yanzu da abin da kuka gani baki na kawai a ga mutane babu wani talauci irin da ya nada babu shi wanda kun gaba nasu lokacin ga da muka waje wanda za a ta yi annabi ya ce tare da masu abu na umarin ya yi shahada a rasa duk yawan sahabbai babu wanda adda zane biyu da zai ba da guda a ma musu abu da duka babu kowa da kowa annabi bai da kuma kowa bai da kowa zane guda gare shi annabi bai da kuma babu sahabin da adda babu musulmin da adda shi duniya ko guda babu wanda adda zane kowa guda gare to kun ga wannan lokaci haka musulunci ya fara to ba na nasu lokaci ba ko mu lokaci muna yara za ka ga kowane dattijo riga guda gare shi kuma ba a sata sai in za a bikin suna ko zinarin jima'a in zai na masallaci yana dawowa da masallaci ya shiga gida an ɗebe ta sai wata jima'a in sallah ta taho ita ta babu babu tawaye su kenan sai taguwa zuwa daji wanda da kaga mutum da ita a daji yayi mutum ya sako ta kama mahaukaci ya haito to haka mutanen da sun karayu abin da ya sa kun ka ga rayuwarsa ta yi kyau abubuwa ba su caccanza irin yanzu ba shi yasa kun ka ga rayuwarsa ta yi ke wannan talaucin duk ba su ji ne kuma ba su gane talauci ba domin da ka zagaya yanzu hili na maka ciki ne nan a da a da ne za ka ga duk gehen hakin da ka gani wurin duk wanda aka ci ya duk haki na wanda aka ci in kana so sai ka diba abinka ka dawa ka ci abinka ba tare da abin nan ba a zo gala ga yanan ko ina hito ya kai gaban za ba shuka shi aka yi ba ta wasa ga ta nan gaban zare tsori ga nan ga banza hakin nan da kowane abin nan mana in ci ya hiso tukura ga ta nan ga banza ko kashi da ka ƙetare guri ko ina tukura ta ga gudai ga yaɗiya ga ya anguwa duwaran ga sunan sai mutum ya debo abinai ya ce abinai wadda ya kaso ga gwadda ga sauran ɗaya itace ko waɗanne iri ga wata duk suna gaban za mutum abinci bai da matsala to kun san ko yanzu in kuka diba za ku ga wasu mutane in kashi ga wani wuri za ka gan su ba su da tawayin kwari amma ran su bai ɓaci da zanen dai ya cika cikin nan su komi ya yi daidai to abin cika ciki ga yanan ko ina daji yana cikin abin da ya taimaki mutanen da akwai talauci sosai to yanzu kun ga wayannan abubuwan rayuwa masu sauki babu su yanzu idan kana so ka ci zogale mai isakka kaga ba naira dubu za ka yi zuwa ba in dai zogale kaka so ka ci mai kyau ka aje magana naira dubu ha na naira dubu ya saka haka nan ka wata balle in ka ce kana so a samu ma tukura dubu biyar za ka ajewa a samu ma ita sai ka ci to sannan duk gaban za su ki to bayan haka jama'a jarrabawa da Allah ya yi mana talaka bai san talaka na ba talakawan mu yanzu ba san talakawa na ba saboda haka nan wahala ta karu ka ga talaka kokari yake in tsinki zai yi rigar da ya ga alhaji ya sako alhaji da adda miliyan dubu shi da bai da naira dubu irin ta ya kabila kuma da kagga bai ka ta duk bai samu wanda zai yi har yanzu ma mutane sun gane in ga mutum da babbar riga kwarai matalauci na da ka ga mutum da babbar riga mai tsada matalauci na kun ga yanzu an gane wannan da ka ga mutum mai babbar riga kwarai matalauci na duk wanda an da hali babbar riga ba ita a gaba ne ba don ko bai sa babbar riga ba ana gaishe shi ko bai sa babbar riga ba ana gaishe amma talaka shi ka gogai ya samu babbar riga A wani mutane na ce yanzu da kaga mutum ya shigo da babbar riga da duk kai ne ka dibi kawo ne ka gani yana da babban walla. in ka ga babu babban hula dibi kawo ne yana da manyan takalmi bai da rigar nan ba shi ta hankali ko ya so a ce na ba a ce ba shi ta hankali to amma talakan bai gane ba ya tsaya inda yake bai gane ba to lalurorin da Allah ya jarrabe mu da su kenan ga abubuwan rayuwar sun ɗaya nisa waɗanda aka ci da sauƙi sun yi nisa sannan ga buri ya yi nisa shi kowa gurin abin da bai da kowa gurin abin da bai da da haka waloli dole karuwa suka yi inda ya zama kana da naira dubu hamsin kana da mata biyu da ɗaya goma kana da dubun hamsin inda kana da kulawa za ka ci irin rayuwa irin taka sai ka shiga kasuwa ka yi sayayya wanda ka isa ka wata guda kana ci abinci da dubun ka hamsin to amma da Allah ya jarrabe mu yanzu sai ka ga mutum ya samu dubu hamsin da sai shiga kasuwa ya sau abincin da za a ce yau da gobe shi kenan ya eh, abincin na wata guda na an ka bashi da sauran watanni cikin wahala za a yi in na wata guda na Allah ya bashi ya sai yi kwana biyu to ga lalurori na da Allah ya jarrabe mu da su da yake kowane lokaci da abubuwan da aka jarraba mutane da shi amma kun ga kamar mutanen da Allah ya taimaka kowa ya tsaya bakin yadda Allah ya aje shi ya huta in zai aurar da ɗaya tai ya ta yadda aka sai da tsohon gadaje da tsohon katibu ya samu gado ne da katiwa tsohi na dubu ɗari biyu sau ya to shi aure ne lahiya da kowa bai ji shi ba to yanzu ba haka muka yau shi a alaji baban yariyar ga abike yariyar ga dau. wani irin gado na yi mata kutai ku jibo mishi wai gado na an kawo abike ya ce mai baba abike ɗayan nan ya haikarin kuɗi kaza wanda yake kai ko kudin da amerika ka ko takalmi ne ba su sai kuma ka ce wanda yayi za ka yi ka ja makan kala lura to ku rika lura da irin wa'annan wata jarrabawa ce Allah ya kawo mana ita yanzu to kuma in ba kulawa an kai da ita ba to wahalar mu ba ta karewa Allah ya kare mu amma in dan talauci doriya yanzu talauci yanzu babu wani talauci irin da sai dai lalurori a akwai yanzu don kowa ya aza maka ne lura ta ya kargi ne ba talauci ya yi yawa ba yanzu wai wata rana ina wa aji wani wai ce mu ya kai wai wai shinkawa ta yi masara sauki wai shi shaidani na ina magana mutane su sauka maka kansu wai ai shinkawa ta yi masara sauki wai shi yana so ya nuna min shaidani na shi ai mutum dai kuma haukaciya ta haifa ya san farashin masara da abin nan da shinkawa ba gudana ba shi dai shinkawa ya ka kwaɗai bai da kuɗin sayanta kuma wangana iya sata don ya ci shinkawa Allah ya gafarta mana wa qadiru ya an ibn shahab hakika an ruwaito daga ibn shahab ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala ata rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ala hamzata yawm uhud manzo Allah ya zo wajen Hamza ranar yakin Uhud fa kafa alaihi ya tsaye inda inda yake fara'ahu ya ganshi kada musulabi an an fasa ciki ne an ibiyo an ta an ta ciki ne shi aka ce musula fa qala sai annabi ya ce laula an tajida tafiyatu fi nafsiha ba don da sahiya kar ta samu damuwa cikin ranta ba latarattuhu ta ta'kuluhu afiya da na bar shi har sai kwayan kasa sun ci nama ne hatta yuhshara yawmal qiyama min ha? har a sai ranar kiyama a sai daga cikin cikin afiya kwarin kasa a ta cikin cikin cikinsu. a abin na nan wa qallata thiyabu tuwayi ta yi karanci wanda za a alƙawari wa da katala matattu sun kai yawa kuma tuwayi da za a alƙawari su yi kadan wa kana ar-rajulu war-rajulayn wa-thalathatu yukaffanuna fi thawb wahid ya kasance mutum guda mutum biyu mutum uku sai a a yi musu a sa su fi thawb al-wahid cikin tuwa guda sun mai nuna sana a turbude su fi kabrin da cikin kabarin guda fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhum maza Allah ya kasance yana tambayar sahabbai ayyuhum akatharu qur'ana cikin mutanen ga wahi qur'ani da yawa ayyuhum akatharu qur'ana cikin su wahi qur'ani da yawa su mutanen nan shi ƙur'ani ku yi ƙoƙari ku nemi sani ne wato daraja kai ba ta da misali saboda haka ku gawan mai shi mutuncin ta ba karami na ba ayyukum akasar qur'ana ayyuhum akasar qur'ani cikin su wahi yawan qur'ani ta aka cewa ne wa yuqaddimuhu fil qibla in za a turbadewa sai ce a gabatar da shi wajen qibla don rahama Allah daga gabas ta saukowa ta wato yamma don ta ya fara shan daɗi ne kamin ta kawo gana baya shi yau wahala ya koyi karatun qur'ani don haka a bari ya sha daɗi ne kuma shi ma haka dai nabi fada fana wani ya turbaɗe su wa nabi a nahi bai masu sallah ba a musulunci ko wahala yi bauta Allah ba shi walakanta ko wahala yi bauta Allah sai Allah ya taka ba ya wahala ya karanci alqur'ani kuma ya yi aiki da shi to ba zai walakanta ba ko nan da kun ka ji nan da ma a karanta da ku mutane uku da za a fara kawa gaban kotar Allah bayan ranar kiyama bayan Allah ya yi hushin da annabi ya ce bai taɓa yin kamata ba kuma nan gaba ba zai sake kamata ba ya ce a kawo mai wasu malamai makarantan ƙur'ani su ya fara ciya a kai su wuta an ka ɗauki malamin nan bayan an mai tambayoyi ya ce ni na yi karatun ƙur'ani saboda kai na karantar da mutane saboda kai Allah ya ce ka zabta ka yi ƙarya walakin naka ƙara'atar ƙwa'ana sai dai kai ka yi karatu liyu ƙala hulanun ƙari wanda a ci wani ya iya kira a bashi wani abu wannan kun ga da an ka gama sai annabi ya ce a kai shi wuta sai ya ƙi ya sai mala'iku sun ka ɗauki abin banza sun ka buge ƙasa sun ka buga goshi ne ƙasa sun ka ja ƙawa hunai goshin na buga ƙasa sun ka kai shi jahannama wannan abin da ya sa karatun qur'ani yayi ba dan Allah ba to duk wanda ya karatun qur'ani ba dan Allah ba ba karatun ƙura'ani ɗaya ba kuma duk ibadar da an Allah ya ce a yi kwayi ta ba don Allah ba Allah bai biya ne. Shi yasa kun kaga ya ce wannan makarancin ƙura'ani a kai shi wuta, amma dai in dai ba wai mutum ya yi karatun ƙura'ani don a ci ya iya don a ba shi wani abu a ci ya ci wani abu in dai ba don wanne ya yi karatun ƙura'ani ba don wanne ya karatun ƙura'ani Allah ya sani kuma zai biya shi saboda haka duwa da kuka iyawa gwargwadon duwa da kuka iyawa ku karanta da ɗayan ku karatun ƙura'ani amma ku nisanta su daga abin da ka sa su yi karatun ƙura'ani don riya don a ba su wani abu ko don a ce sun iya wanda biye karatun ƙurani haka nan Allah bai so ne wuta Allah ne kai shi amma in dai ba wannan ba gaskiya ko karanci alƙurani bai warakanta in dai ba wannan ba ko karanci alƙurani bai warakanta ko ko ina ya ce ba wai sai an ce lahira ba ko nan duniya mutum ya karanci ƙur'ani saboda Allah bai walakanta roƙe-roƙen da kuka ganin malamai na yi da sunan ƙur'ani alama ta nuna ba da Allah sun kai shi ba inda da Allah sun kai shi da abinci da sauran alheri sun iske su ba tare da sun wahala ba amma da ba su yi don Allah ba to ba su cikin waɗanda Allah ya yi ma alƙawarin taimakon su babu wahala ba su su shi yasa sai sun sai su yi roƙo su shirya wanga biki nan na yaudara gobe su shirya wanga na yaudara jibi su shirya wancan na yaudara don in ba su yaudara ba ba su samu abinci saboda karatunsu ba na ƙwarai na ba ba don Allah sun ganci Allah ya ƙara mana gudunmawa ya ƙara daidaita mu ga hanya ta madaidaiciya amma alƙatil gulman fi da kitala amma wanda an ka kashe shi bisa ga zalunci ba wajen yaƙi ba kahirai sun ka kashe shi shahada ce ita ma amma dai yaudara sai na son kai sun ka kashe shi to wannan kwayi guta sula ane mai wanka wai salla alaihi ane mai salla wa in na shahidan ko da yake dai ya yi shahada fiftawa bi galada kam ya yi shahada amma dai za a yi mai wanka a yi mai salla wa inna umar bin khattab radiyallahu anhu haqiqa umar dan khattab kun san kashe shi an kai bisa ga zalunci an ka kashe shi to ai gusila an mai wanka wa kuffina an yi mai likawani wa sulli alaihi an mai sallah wa kana shahidan kuma ya zan yayi shahada to duk wannan an ka kashe bisa ga zalunci haka nan to za a yi mai wanka a mai sallah a shahidi na amma dai ba wancan na ma'araka ba fagen yaƙi ba na yaudara ne kun kamar abin da hadisin da kamar hadisin da ya ce man kwatila laduna malihi fa shahidun wanda an ka kashe don ya hake dukiya ta yi azzalumai suka ce ya kawo dukiya ya ce bai basuwa sun ka ja ja suka ɗauki mataki sun ka kashe shi to kunga ya yi shahada amma an nemi wanka a yi mai sallah amma ya yi shahada Allah ya gafarta mana waro ya an rasulullah kuma an roito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi annabi ya ce a shahadatu sabuwa. shahada bakwai ce siwa alqatl fi sabilillah banda kashi wajen jihadi fi sabilillah wato banda wanda ya tayi jihadi banda shi akwai wasu masu shahada su bakwai almadawun shahidun wanda ya samu ɗa'unu alloba ya mutu cikinta to ya yi shahada wargariku wanda ya samu haɗarin jirgin ruwa ya noce cikin ruwa ya mutu ya yi shahada wasahibu zatul janni da wanda adda ciwon nan da ka kashe gehen jikin mutum ko ya kashe dama ko ya kashe hauni ya zan mutum bai iya amfani da wannan gehen to shi ma in ya mutu da wannan ciwo ya yi shahada wal mabadun wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma ya yi shahada ciwon ciki kama alfa misali tana tsanantawa ga mutum wanda ta kama to duk wanda ita asanadiyar mutuwa ta ya yi shahada wa hariki da mai gobara wanda gobara ta kama shi ko cikin gida ne ko cikin mota ko wani wuri dai har mutu ciki ko da gidan mai na irin haɗuran da ke faruwa mutane na gidan mai a hetur ya yi watsi da wuta ta kama mutane to in dai wuta aka nadiyar mutuwa ce annabi ya ce ya yi shahada wallabi ya mutu ta hatar hadami wanda ya mutu ƙarƙashin gina aka yi iska ya iji gina sai ta faɗa ko kuma wani abu ya faɗo mai gina sai ta faɗa mai sai ya mutu ya yi shahada mara'atu ta mutu bin jama'in mace da ta mutu da naƙuda wajen haihuwa ta mutu ita ma ta yi shahada kun ga shahada tana da yawa to duk waɗanda shahada'u ana yi musu sallah a yi musu wanka a yi musu sallah duk waɗanda shahada'u duk ana yi musu wanka a yi musu sallah su waɗanda shahada'u wannan hadisi a wa abu dawuda fil jana'iz wa nasa'i fil jana'iz wa ibn eh, fil jihadi wasahahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' wannan hadisi hadisi ne sahihi ash-shaykh al-albani ya sa hashi cikin sahih al waɗanga mutane duka masu shahara ne duk wanda na shi ya mutu daga cikin hanya guda daga cikin hanyoyin to in yi bakin cikin rashin ɗan uwa shi horin cikin zaman ɗan uwa ɗan aljanna in yi bakin cikin rashin ɗan uwa shi farin cikin dan uwa ya zama dan aljanna duk wanda ya shahada dan aljanna ne ko ce irin shahada ta yi dan aljanna in dai shahada an ce shahada ko wata irin shahada ta wanda duk ya dan aljanna kuma ko kabari ya ce ba a yi mai tambaya gai sai dai aka yi a ce wuce wasu malamai sun ka ce ana mai tambaya amma zaunar da shi za a ce za a tambaye ka ya anjima in an ka ce ma menene kaza ka ce kaza in an ka ce menene kaza ka ce kaza sai an koya mai da ke a ce to mu mu wuce ga mai tambayar na ya tore ya tambaye ku hada wanda kamar ba a yi ba kamar ba a yi tambaya ba wa alaikum assalam eh, yana cikin rijiya eh, shi ma ai ta hatar hadamina eh, abin nan ƙasa ta ta ruhe shi shi ma eh shi ma ta hatar hadami Allah ya gafarta mana wato duk abubuwan da kun gaji an ce shahada duk shahada na illa dai wata shahada tana gaban wata amma dai shi mai shahada kowane iri dai ba za a yi mai tambayoyi in ko a yi mai tambayoyi sai an fara faɗa mai ansa su sannan a ce to mu mun wuce in masu tambaya sun zo kakkamance ka gaya musu kajiwa da mun kawada masu sun ka ce ma menene kaza ka ce kaza kun ga ai babu wahala to in dan uwanka ya mutu ta wanda hanya e bakin cikin rashin dan uwa da ka gama ai farin cikin dan uwa na aljanna yace na wal mar'atu tamutu bi jum'in yuridu al mar'atu tamutu yana nihi mace ta mutu wa bi badani ha walada dan tana cikin cikin ta wato ta mutu wajen haihuwa kila hiya mar'atu tamutu wa lam yamassaha rajul wasu malamai kuma sun ci budurwa aka ne budurwar da ta mutu ta isa aure ana ba yi mata aure sai ta rasu to ta yi shahada wasu sun kace ta sani da wannan wannan kowane baba ne da kowace budurwa yana sha'awar shi aure to ta kai cikin wannan lokaci da take da wannan sha'awa sai mutuwa ta iske ta walan ya masaha rajulun ba namijin da ya taba saduwa da ita to fa hiya su. ita ma ta yi shahada fa wala shuhada'un wadanga duk masu shahada na fi sawabil akhirah galadan lahira amma ba masu shahadar yaki ba wa fardu gusulihim wa faradu guslihim wa salati alaihim baqi ta yi musu wanka da ta yi musu sallah baqi yana nan tabbaci za a yi musu wanka a yi musu sallah waɗanda masu shahada wal maqatulu fi uhudin wanda kuma an ka kashe shi wajen ato wal maqatulu fil haddi wanda aka yi mahaddi shi laifi yayi sai alƙali ya yanke hukunci a kashe shi sai an kai mai hukunci an ka kashe shi to yi eh, gusalu ana mai wanka wai salla alaihi ane mai salla inda aka sadar ulama wajen mahi yawan malamai ga kowane abu dai na haddi wanda shari'ar Allah ta yanke mu mai wannan abin hukuncin kashewa to idan mutum yi wannan laifi ya sai kotu ta yanke mai hukunci an ka kashe shi to za a yi mai wanka kuma a yi mai sallah don ba riddata ya yi ba ƙala shafi, shafi ya ce la tutraku salatu ala ahadin min ahli kibla ba a barin sallah ga mutum guda cikin masu sallah wa'inda kadimi alqibla suna sallah da rasu ranka na aw fajiran ko mutumin kirki na ko fajiri na in dai musulmi na ba kahiri ba ko mutumin kirki na ko fajiri na in dai musulmi na to in ya mutu ana mai sallah wannan shine abin da shafi ya faɗa amma kahiri ce abba a sallah wanda an ka tabbatar da kahiri na amma wanda an san ba kahiri na ba amma dai yana yiwa ma'aboci sabo na yana aikata ayyukan sabo shi wannan abu na wanda an ka sani to sabo ne bai hana a mai sallah sabo bai sa a sai daga gehen yan uwa ne musulmi waqtalafa ashabu malaman shafi'i sun yi sabani fi man qutila fi tarki salat game da mutumin da anka kashe saboda ya bar sallah to shi ma za a yi mai sallah fal akasaruna qalu mai yawa sun ce yi sallah alaihi ai mai sallah shi musulmi na yana sallah haka kawai duniya ta ɗibe sai ya bar sallah an ka ce da shi kotu an ka yi mai hukunci shi musulmi na an ka yi mai hukunci ya ce lalle ya san sallah wajibi ta su ka te ka yi sallah ya ce wallahi bai yi wa ka yi sallah ya ce to ba shi ka ya ce bai yi za mu kashe kawai in baka yi bai ce a kashe shi wallahi bai yi to bayan kwana uku ɗi na neman ya tuba bai tuwo ba to sai a kashe shi amma malaman mazhaba shafi'i fala na qali yusalla alaihi mai yawan sun ce ana mai sallah mai yawan sun ce ana mai sallah don bai faɗi kalmomin kafirci ba sallar bai nuna bai yadda da ita ba yin ta dai ce bai yi kun san shedan sharri da yawa gari haka kawai ya ga haikan mutum ya samu wasu ra'ayi sai ka ga gashi shi na jiki shi na amma hankalin ba shi ba ne wa kana zuri ya ƙulu salla ala man yuqadu man yuqadu minhu zuhri malan zuhri ya ce ana yin salla ala man ƙadu minan ga duk wanda za a waki sashi ya kashe wani za a kashe shi ne ya kashe wani wala yusalla ala man lafira fi zuhuri zuhri ce amma wanda an ka kashe shi wajen jiwa shi da na yi an ka jewai da dukiya ya mutu zuhuri ya ce ka a mai sallah amma shafi ya ce a mai sallah babban su zuhuri ya ce kada a yi sallah amma babban su imamu na shafi ya ce a mai sallah don dai musulmi na wa qala malik malik ya ce man qatala wal imam fi Haddi. imam malik ya ce wanda duk alƙali ya kashe ga haddi fala yusalli fala alaihi al to shi alƙalin nan bai mai sallah wa yusalla alaihi wa yusalli alaihi ghayru abin da wani wanda ba wannan alƙalin ba shi mai sallah in sha'a in ya ga dama abu da wani a ce in ya ga dama shi mai sallah amma dai alƙalin nan ya mai hukunci to kashi mai sallah lima Ruwa ana bi barza al-asalmi saboda hadisan da aka rawaito daga abi barza al-asalmi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lan yusalli ala ma'iz bin malik saboda hadisin da aka rawaito annabi bai wa ma'izu sallah wa lam yanha an salati alaihi kun bai hana abi sallah kun san ma'izu shine ya kawo kai ne kara ga annabi yace yayi zina yana da wani marayi na shi ma'izu to ga hannun wani mutum yake mutumin shi ka kulawa da shi to kun san mahiyawa yaro in yana marayi sai ya daɗe bai aure ba don bai da mai kama ba to yaron haka yake yana ga hannun wannan wani ko abu Sa'id ne yana ga hannu ne tare da yara ne yana kiwo sai ya yi zane da boya ta guda sai ya to ya faɗa mai ga illar ta faru shi ku yana zaton annabi zai tausaya mai ce ka faɗa manzo Allah yana zaton zai sauka kama. yanzu yana maza Allah ya faɗa mai sai maza Allah ya ce halan da ya kallonta na kai ya ce in mm. halan da ya sumbanta tana kai ya ce in mm. halan da ya sha jikinta na kai in mm. duk tambayar da annabi ya ce in ya ce zana dai ta yi sai annabi ya ce a zai shi to dattijan na ya yi kuka kwarai ya ce wallahi cewar da ni ta ya faɗa maza Allah na aza in ya faɗa mai tausaya mai zai wallahi ban faɗa mai don ya taimaka Allah ya kashe shi ba ba dai ya taimaka zuwa Allah ya kashe shi ne ce ba na azade zuwa Allah tausaya mai zai in ya tafi to da annabi ya kashe ma yadda an kaje himaizu bai yi mai sallah da kai ne ba sai ya ce ai mai sallah saboda haka suka ce dukkan mutumin da alkali yawa hukunci an ka kashe shi to alkalin nan bai mai sallah shi alƙalin bai mai sallah sai dai ya sa wani ya yi mai sallah Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya kare mu daga sharrin shaidan kun ga yau mutum ya yi zane da kai ne kuma a ce kashe mutuwa aka yi ya fi ya faɗi ya ce ya yi ai imani ne ƙila ya ishe mutanen jihar kabi gaba ɗaya don imani ne ga alama ya yi imanin duk jihar kabi gaba ne ku dibi yanzu ku gani ba abin nan ba ko cewa an kai za a yi mai tara naira dubu wani na ka tawa da ya ce na yi laifi a tara wani na naira dubu ya ce ɗiba rai ne a an shirai ne gaba ne imani ya yi imani illa dai komi imanin ka ya ta roƙon Allah tsari shi ɗan sharri gare shi Tunda kun ka ga ya kai ga irin su ma'izu to duk inda kake kakka yadda kake banta da mace ko ta wata in ba takata ba ko ta wata kakka ke banta da ita in ba takata ba yanzu shedan na aiki ne dan ya ce harakoki guda uku manya na ya ce ya rantsuwa da Allah inda da sun kawar bai aika kowa da kai ne ya zuwa daga ciki ya ce mutum nan da yake banta da shi da mace su biyu ɗai ya ce to wallahi ma aika kowa duk inda yake duniyan nan ni ka zuwa da kaina sai na ga abin da zai auko aukore saboda ka duwa da kake ko da ka imanin ma'izu ka ga abin da ya faru bale magana imanin ma'izu ko imanin takalmin ma'izu kana magana kai bale imanin ma'izu kowannen ku ya nesa da duk matar da ba tashi ba kakkai da kai kusa da ita Allah ya ba mu kariya da tsaro ne kala rahimahullah wa sahihu ma ruya an jabir mai inganci abinda aka rawaito ga jabiru radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu khayra qala lahu khayran wa salla alaihi wato annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu khairan annabi ya faɗa mai ya faɗi alheri game da shi kuma wa sallallahu alaihi ya sallallahu alaihi kun ga kenan ga ma'izu kun ga ruwayoyin biyu ne ruwaya guda ta ce annabi bai mai sallah ba amma bai hana a yi sallah ba amma mai littafi ya ce maganar ta inganci hadisin jabiru annabi ya faɗi alheri game da ma'izu kuma annabi ya yi ma ma'izu sallah ya faɗi alheri game da shi kuma ya yi mai sallah suka ce to wannan maganar ita ce wadda ta yi abin nan wadda ta yi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ma'izu wato sallah wa abu hanifa man qutila min muharibin wanda aka kashe cikin abokan yaki aw suliba ko aka tsire shi Lami sallah, alaihi ba ai mai sallah don hagen yaki na ya mutu wa kadhalika al-fi'atul Haka nan jama'a azzaluma la yi salla ala ba a salla ga wanda an ka kashe cikin uku wata law albagiya mutanen da suke su musulmi na kawai sun ka hada kai sun kai tawaye sun ka ɗora faɗa da hukuma ta ƙasa baki ɗaya, suna yaƙin ta su ne albagiya to in an ka wajen yaƙi da su wanda don an kashe cikin su to ba a yi musu abin nan ba a yi musu sallah la yi salla ala qatalahum ba ba ga matattun hukubatan lahum don ya zama azaba gare su don wani kai ya shiga ya goyi bayan su dan wani ya ga ana mai sallah ta ka cewa to ai duk abin gudana wa dhahaba al-akasaruna ila annahu yusalla alaihi wasu malamai komai yawa sun ce ana masu sallah su sai atul bagiya wa amma makatulu min ahli al-adli amma wanda an ka kashe cikin mutanen adalci shi adali na an ka kashe shi fakta lafal qawlu magana ta sa ba bi annahu hal yubsal Ane mai wanka wa hal yusalla alai mutum na adali mutumin kirki na haka kawai wasu mutane sun ka kashe shi to shi shi tabbata yayi shahada to ane mai wanka ai mai sallah dan shahada kai babbace faƙar ƙila la gusar wasu malamai sun ce ai shahada ta yi irin ta yaki ta ba a mai wanka wala yusalla sallah alaihi ba a yi sallah gare karkaci da fi maraka fi mu'tarake kufari kamar wanda an kashe cikin mu'tarake kufari wajen yakin kahira yake wanda da an ka sanin mutumin kirki na haka kawai sun ka gishe shi gida ne ko garka ko gona ne sun haka shi to yayi shahada mutanen da kuke ji ana kashewa ba sai ainihin komiwa duk shahada ce kamar da kun ka gani nan wurin duk shahada ce don haka ko ba a yi musu wanka ba a yi musu sallah wakilu wasu malamai sun ce a yi busallu a yi mai wanka wa yi sallah alaihi a yi mai sallah li'annahu makatulun muslim don makatulun musulmi don abin nan ba kasashen musulmi na wato wanda ya kashe shi musulmi na ya kashe shi waro ya ani sha'abi an roito daga sha'abi anna aliyan salla ala ammar ibn yasir lalle ali yayi sallah ga ammar bin yasir wa hisham bin utba da hisham bin utba fajala ammaran mimma yalihi ya sanya ammaru kusa da shi shi ali wa abinna na wa wa hishaman amamu ya sanya hishamu gaba ne falamma udkhala alqabr amma sadda za a shigar da su kabari jala ammaran amamu sai ya sanya ammaru gaban hishamu wajen alqibla wa A min ma yabi hashim kuma yana wajen yamma dabara da Aliyu wato kenan saboda zamanai masanin alkur'ani shi amma shi ma kun san ai abin na annabi ya ce taqatuluhu alfa'atul bagiya jama'a azzalumai za su kashe shi azzalumai to suna su kashe shi ali ne mai sallah radiyallahu anhu da Allah da albarkar sunayenka da sifofin maɗaukaka maɗaukaka ka gafarta mana mu baki ɗaya ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana akalaci da albarkar sunayenka duwa da duniyar ga take rikicewa radda duk za ka kashe mu Allah ka azaita mu shahadatan fi sabilika radda duk za ka kashe mu Allah ka mu shahadatan fi sabilika saboda rahamarka Allah kai mana wannan taimako ka shirya mana ɗiyanmu da matayenmu ka riƙa mana su ko bayan ba mu nan kakka bari ko guda ya walakanta da albarkar sunayenka da ka maɗaukaka kuma ka ba mu iko kwana nan wurin wa alaikum assalam hmm. shahada ce shahada ce ka ji an ce duk mutumin da an na kwarai haka kawai abin nan fiyatul bagiya jama'a azzalumai ɗaya sun da su a kai shi shi ya yi shahada wa alaikum assalam sai sun ka taimaki mai man ko sun ka ta a tambaya ne kai sun ka sai su taimake mai mai don su ɗebo su aje mai ko su yi sata a baka ba na an saba idan taimako sun ka taho don su taimake mai mai a an kawo wani tanki an aje suna ɗebowa suna zube mai nan don ya rage zahi sai mutuwa ta same su to ana fata alheri gare su don alheri sun ka ta yi in ko sata sun ka ta yi suna ƙoƙari su sace man kamin mai shi ya taho sai wuta ta shahe su wannan Allah shi ya san wanda zai yi da su wa alaikum assalam duk wanda ya niya mai kyau da talakawa da sojoji da 'yan sanda duk wanda addaniya mai kyau yadda ya wajen aikin alheri mutuwa ta same shi yana da alheri ga Allah duk wanda ya ce da niyya mai kyau ɗazu mun kai wani karatu da ku wani malami na yayi karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani abu na mai kyau amma kun ga da bai niyya mai kyau ba Allah ya ce mai danni Ah, kana tuna ni'imar da ni maka yace eh ka bani qur'ani yace to da ni baka ilimin qur'ani ni kai da shi yace na karanta na karanta saboda kai Allah ya ce ƙarya ka kai kai dai kai karatu don a ce wani ya iya kira abin ga da aka yanzu a ci wani ya ci mota wani ya ci keke wani ya ci kaza kai don wannan to karki la da haka wa wa ya amaru bihi ila nar sai Allah ya ce a kai shi wuta kaga aiki ko na kwarai na in niyya ba ta kwarai ta ba mutum bai samu abin kwarai amma duk wanda ya fi aikin kwarai da niyyar kwarai to akwai sakamakon kwarai gari shiga Allah ko hada ma ya eh, sauran musulmi kowa zai hita wajen aiki ne da jami'an tsaro da kowa kowa zai hita shi niyya mai kyau sai ya hita da niyya mai kyau ma mutum na samun tsaron Allah mai yawa hiye da wanda bai niyya mai kyau sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan wa diwa samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu duk yadda duniya ga take kasancewa ya Allah ka sa mai karshe mai kyau ya Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka tsarkake imanin mu Allah ka tsarkake ibadodinmu Allah ka tsarkake maganganu da mu saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana biyayya da ladabi da biyayya ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah saboda albarka sunayenka Allah ka nisanta mu ga sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ya Allah ka tosaya mana duwa da duniya ga take kasancewa Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah uwayenmu ka gafarta musu dukkan banubansu, Allah ka yahe musu dukkan ganganci da kuskurensu marigayensu Allah ka haskaka kaburburansu Allah ka ni'imta kaburburansu Allah ka kare su daga duhun kabari ka kare su daga azabobin kabari ka kare su daga hirgice-hirgice da tsorace-tsoracen kabari saboda albarka sunayenka ka sa aljanna mu koma mu tare da su uwayen mu waɗanda suna nan da ransu Allah ka sa su ƙarshe mai kyau Allah ka kare su daga hikimar rayuwa da ta mutuwa Allah ka kare su daga sharrin shedan da jama'a ta Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka ya mana ka shirya maka shirya iyalanmu mu Allah ka shirya maka shirya su Allah ka shirya maka shirya iyalanmu mu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu iyawa da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah da albarkar sunayenka ka shirya mana su Allah da albarkar sunayenka ka shirya mana ɗiya ka shirya zuriyar mazansu da matansu manyansu da ƙananansu Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu kare su yanda duk suka hita ko da dare ko da rana Allah ka ba su kariya ta musamman ka ba su tsaro cikakki, ka kai su inda duk za su na Inda za su Allah ka ba su halaliya kuma ka ba su nasara kuma ka ba su mai yawa kuma ka dawo da su lahiya ka kare mu ka kare su daga sharar hanyoyi ka kare su daga sharan karuwa na bisa da na ƙasa ka kare su daga sharan mutane da aljanu da sauran halittunka mu duka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah bayan ka musulmi yare da manya maza da mata ka kare su ka kare su ka shirya su ka shirya su da matayensu ka sa musu albarka ga abin da ka ba su da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana su muna da bukatoci da yawa ba mai iya biya mana su in ba kai ba ya Allah ka tosaya mana lalurorin da a cikin zukatan ga babu wanda ya sa adadin su sai kai ya Allah ka tosaya mana duk lalurorin mu na alheri Allah ka biya mana su ba da dadewa ba wayanda kuma ka san ba alheri na ba maslaha bane da albarka sunayenka ka maishe su maslaha kuma ka biya mana su ba da dadewa ba abubuwa duka wayanda muka tsoro ka sani Allah ka ba mu kare kariya da tsaronka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri Allah ka ƙarfafa imanin mu Allah ka ƙarfafa imanin mu Allah ka ƙarfafa zukatan mu Allah ka ƙarfafa gaɓoɓin mu Allah ka wajen mu Allah ka tosaya mana ka ƙara mana lahiya da gani ga idanunmu Allah ka kara mana lahiya da gani ga idanunmu Allah ka ƙara mana lahiya da gani ga idanunmu ka ƙara mana kariya da tsaronka daga sharran maza da sharran mata da sharran mutane da aljanu da sauran halittunka dukkan bayanka musulmi Allah ka tosaya musu ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan da dukkan ƙauyuka ne lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah saboda albarka sunayenka ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunmu ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'inmu mu ka kare mu wuraren tayoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka tusaya mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Thank you.